والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه شي gaba da silsilan karatunmu yadda muka fara wanda muka yi alkawari muka ce insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba dangane da kawo muku jerin gwanan maganganu na malaman musulunci wanda suka yi akan <coughs> ah, ibn Taymiyyah al-harrani wanda mun fara jiya gabatar da wasu kaɗan daga cikin malamai ta yadda muka ba da shaidan abin da waɗannan manya-manyan malaman musulunci jagorori maɗauka tutan addinin Allah suka bayar akan ibnu Taymiyyah kuma saboda kasantuwan mu samu insafi mu yi adalci ba mu ma <laughs> fara gabatar da maganganun malaman ba sai da muka fara gabatar da maganganun shi ibnu Taymiyyah karan kansa akan kansa tukunna bayan mun faɗi maganganun ibnu Taymiyyah a karan kansa sannan kuma muka hakaito maganganun malamai kuma alhamdulillah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu malaman nan da muke hakaito maganan su ba malamai bane tijjanawa ba tijjanawa bane ballantana ka ce a'a saboda yan ɗariƙan tijjaniya ne suna yi masa hassada sai suka yi masa kaza wasu ma daga cikin malaman da muka kawo da waɗanda zamu mu ci gaba da kawowa sun rayu da ibnu taimiyan abokan gwagwarmayansa ne ya gansu sun ganshi ya san suwaye su duniya kuma ta san suwaye waɗannan malaman waɗannan malaman su zamu dinga kawowa ba dan komai ba kullum ina daɗa faɗa Allah shi ne mu shi ya san mu ya san abin da muka kunshi a rai wannan karatu muna yi ne don mu gudu tare mu tsira tare mu kubuta tare duniya ta gane cewan babu abin da ya cutar da musulunci yau yake cutar da musulmai irin da'awa na ibnu taimiyya da aƙidar ibnu taimiyya wajibi ne ga duk wanda ya san wani abu wanda yana ganin in yayi bayani zai iya kubuto da waɗansu daga cikin waɗanda Allah ya jarrabe su da waɗannan mutumin waɗanda kuma ba su kamu da virus ɗin biyayya wa Ibn Taymiya ba Allah ya kare su kar su kamu da wannan virus ɗin to wajibi ne ka fito ka nuna wa duniya menene gaskiyan haƙiƙanin wannan mutumin menene gaskiyan lamarinsa ina ya sa gaba domin a gudu tare a tsira tare wannan abin da ana yi ne saboda Allah addinin nan ana yi wa Allah ne haƙiƙanin gaskiya da awan mutumin nan ibnu taimiya ta cutar da musulunci ta cutar da musulmai wanda kuma har yau wannan lamarin da musulmi suke ciki na koma baya da ci baya a cikin harkan rayuwa da kuma addini babu abin da ya cutar da su sai riko da fikira irin na ibnu taimiya da waɗanda suke da fikira irin na ibnu taimiya to wajibi ne irin waɗannan abubuwa sun taso hatta waɗanda suke bi salafiyan ne a wanda suke tafiyan nasa ne mun san muna faɗan maganganu ta ne muku nauyi kuna ji ba daɗi amma ku yi haƙuri haka gaskiya take gaskiya tana da ɗaci idan kun karɓa zai amfane ku zai amfane ku hakikanin gaskiya mutumin nan ya cutar da musulunci ya cutar da musulmai ya cutar da da'awa a bangaren addinin musulunci wannan shine gaskiyan abin da yake akwai shine kuma abin da malamai na Allah waɗanda suka rayu da shi da waɗanda suka zo bayansa suka rubuta a cikin littattafansu za mu ci gaba da kawo muku za ku yi ta gani ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya amma kafin nan ina da saƙo ɗaya biyu da nake so in isar saƙona na farko da nake so in isar shine a alhamdulillahi don a gane wannan abin ba muna yi ne bisa ta'assubanci ko bisa son zuciya ko bisa kaza ba babu babu ibn taymiyyah nan da gaske ne bai da wata kima a musulunci bai da kima a musulunci ko ajiye shi a za a ga irin kokarin haɗin kai da ake nema a yi wanda in an ce haɗin kan nan ba ba ana nufin ka ba salafiyancin ka ba ka bar kin annabi da kake yi ba ana nufin ni kuma in bar san annabi da nake a mazaunina na masoya annabi ba ko in bar hanyar bayin Allah ɗariƙan nan ba haka ake nufi ba abin da ake nufi za ka iya tsayuwa a ka na kin annabinka muna kwaddu'an Allah ya shirye ka kai ka. mu mu tsaya muna son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi ɗariƙancin mu amma kuma haka zai iya jawowa a samu taƙarub akan waɗansu abubuwa makusanta wanda waɗannan abubuwan kana kan ra'ayinka ina kan nawa la yufsidu fil wuddi qadiyya abin da zai gwada muku haka yau abin da ya faru a Abuja ko a Kaduna ne kun ga taron da Profesa Makari yayi ya ƙarƙashin kafilatul muhabba ya gayyaci Dr. Ahmad eh, Abubakar Mahamudu Gumi ya halarci wannan taron ya zo ya zauna kuma ya yi musharaka ya yi bayanai masu amfani kuma yana kira a zo a haɗa kai to kaga wannan irin abin abu ne mai amfani wa zai ki wannan ba wanda zai ki wannan abin da Dr. Ahmad Gumi din nan yayi abu ne mai kyau zuwa ya kira a haɗa kai musulmai su haɗa kai yana izalancinsa muna ɗariƙancin mu yana salafiyancinsa da wahabiyancinsa muna sunnan mu wannan ba wani abu bane la ba'as ala zalik za iya haɗuwa wannan ba matsala bane ya kamata mu fahimci wannan ya jama'ar annabi mu fahimci wannan za iya samun taƙarub tare da bambancin ra'ayoyi to wannan abin muna murna da shi kuma muna kira yan uwa sauran salafiyan da su wahabiyawan waɗanda suke tafiya ƙarƙashin tutan kin annabi su ma za su iya yin wannan abu su fahimta za su iya zuwa a haɗu a yi waɗansu abubuwan da suka haɗa mu gurin da kake ganin dole sai ka yi nasiha in ba ka son a maka nasiha mai zafi to kai nasihar da ta dace ka faɗa ka ce nan gurin ɓata ne kaza kai kana ganin sa ɓata ne cikin girmamawa da darajantawa amma ba da munafurci da soki burutsu ka soki malaman wasu ta yadda an zo an kaftawa malaminka kai ma kuma sai ka dinga ganin wannan abin an taba ka wannan ya kamata mu kiyaye mu ji tsoron Allah akan wannan abin wannan shine kadiya ɗaya da nake so kadiya na farko da nake son na yi magana a kai kadiya na biyu da nake son zan yi magana a kai jiya mun yi karatu halka na farko ibnu taimiyya a mahangan malaman musulunci a na karanta wata magana ta ibn taimiyya daga cikin littafinsa majmu'ul fata wanda maganar ma ta zo ba iya majmu'ul fata ba ta zo a littattafansa da yawa wanda ibn taimiyya yake nuna cewa wani aljani yana iya kwaikwayansa ya zamanto ibn taimiyya har ya je yana raba wa mutane alewa yana su yana kaza yana cewa shine ibn taimiyya shi kuma ibn taimiyya yana gidan kurkuku ashe aljani ne ya fito ya mai da kansa ibn taimiyya na karanta wannan magana magana na biyu na karanta a cikin majmu'ul fatawa din yanda ibnu taymiya ya faɗa karara da bakinsa ya ce shedan yana iya mai da kansa ibnu taymiya zaka iya ganin shedan ya zo maka a sifan ibnu taymiya sai shedan ya ce maka shine ibnu taymiya har ma ya zo maka yana tafiya a cikin iska yana yawo fu haka shaidan ne amma kuma ibnu taymiya shi ibnu taymiyan shi yake faɗan haka da bakinsa shi ya bada shaidan wannan abin da bakinsa ba daga jawahirul ma'ani na ciro ba daga majmu'ul fatawa abin mamaki sai nake samun labari wai an ce yau akwai wasu manya-manya daga cikin malaman salafiyan an gaishi ya tara wasu mutane yana cewa wallahi yana rantsuwa yana rantsuwa fa abu na buɗe shafi na karanta da juzi da shafi yana rantsuwa wallahi wannan abin da na faɗa ƙarya ne bayi cikin majmu'ul fatawa ya tara gauga'unsu suna cewa gaskiya ne malam gaskiya ne abin da ya faɗa mun san sharri ne na yan ɗariƙa ka san haka suke gaya mana suna cewa yan bidiya dillalan shari'a ba haka suke ce mana ba ma'ana wai sharri muka yi musu wannan abin da ibn taymiya ya faɗa to ina gaya muku ku masu sauraron sa ku ji tsoron Allah ku girmama hankalinku ku tausaya wa kanku ku je ku duba wannan abin da na gaya wa ibn taymiya ibnu taymiya ya ce shedan yana mai da kansa yana mai da kansa kaman ibn taymiya ko bai faɗa ba ku je ku duba don girman Allah ku duba ku gani in babu ku zo ku karyata in akwai kuma ku wurgar da ibnu taymiya ku wurgar da wannan mutum ibnu taymiyan nan ku ba kuke cewa ku din nan fa kuma ni abin da yake ban takeici kaga su an yi magana kai ta kumbura kumbura kai ta zagi ba zagi za ka yi ba ya sayyadi littafin da aka karanta ne babu abin da aka karanta ne babu ibnu taymiya ya ce shedan yana komawa shi shine babu in babu in kana in dai kana gari da Allah ka zo ka ce mu nuna maka za mu nuna maka wannan abin akwai shi ba jin haushi za ka je ka ji haushi ka je ka ɗauko riga na ga shi nan na sa shi da singileti singiletin kake so ka gani za ka ƙara ganin ta za ka ganta babu komai kuma a cikin karatun nan zan gwada maka shi ma yanda ibnu taymiya <laughs> shi ma an cire mai rigan an dake shi an ɗora shi akan jaki singiletin nan da Allah in kuna sha'awanta wala ni rataye ta yi. ta zamanto babban a baya me yasa kuke haka salafiya do Allah do annabi do Allah do annabi na gaya maka in kana son gani na da singileti akwai <laughs> akwai singileti na yana nan in na je filin kwallo ka zo zaka gani yanzu batun karatu ake yi kwantar da hankalinku <laughs> ba an bata maka rai ka je ka dauko ni nasa singileti ba ba damuwa ba damuwa ai na ka dauko ni nasa singileti zai goge abin da na faɗa <laughs> zai goge abin da na faɗa <laughs> ni fa singileti ne aka cire mu kai ba akwai malamin ka da wani bindige shi aka yi to da ni da kai da ni da shi waye yafi a shi ibnu taymiya akan jaki aka dora shi aka zane shi aka yi mai bulala <laughs> aka kuma ce dole ya canza aƙidansa kuma ya canza ibn al-qayyim akan jaki aka dora shi aka zane shi aka yi mai bulala ibn kasir akan jaki aka dora shi aka zane shi aka yi mai bulala aka ce canza aƙidansa almizi akan jaki aka dora shi aka zane shi aka ce canza bulala <laughs> sai ni ne kawai singileti nasa tana cikin nan ma yanzu ga tanan tana ciki sai menene magana ɗaya ake so kai kawai karatun da aka biya maka akwai shi ko babu <laughs> ba kai ta fushi ka rasa abin da <laughs> ka ɗauko ka ɗauko ka ce ga hotonsa da singileti sai me <laughs> so what singileti da Allah da annabi ku tausaya wa kanku magana ta ilimi ake ba shirme da ƙuruciya ake ba ballantana kai ka je gefe wai sunan ka ana ce maka profesa ka tara mutane wallahi tallahi ƙarya ne babu shiga cikin majmu'ul fatawa wallahi akwai wallahi tallahi akwai akwai ina gaya maka akwai akwai akwai akwai wallahi akwai ibn taymiya ya ce dan yana komawa shi akwai shi wanda yake inkari ya zo mu nuna masa kun san ba ma kada mun taba muku ƙarya muka ce muku je ku duba kuka duba kuka ga babu da har za ku zo ku tara mutane kuna wautar da su kuna musu ƙarya kuna cewa ba haka muka ba mu faɗa daidai ba kun taba dubawa mun ce akwai da kun kama mu ai da kun kama mu to wannan abu na biyu kenan abu na uku saƙon da nake son zan isar wannan yana ta daɗa jaddada wa 'yan uwa abin da ya sa bai ma kamata in faɗi wannan maganan ba amma dai muna faɗa saboda kawai sauke nauyi ba mu da wani maslaha cikin ibn taymiya mu ɗauko shi muna magana a kansa ibn taimiya banzan wofi banzan bazara ya fi mana shi ba mu buƙatansa ba mu da wani hikima cikin maganarsa amma me shi ne muke gaya wa yan uwa idan ka zo ka ɗauko shi abin da aka yi shekara arba'in ana yi mana shekara arba'in baya an kafarta iyayenmu an mashirkantar da su an ce musu yan bidi'a ne da kakanninmu an ci mutuncinsu an zage su an zage shau tijjani an zage shau ibrahim duk wannan buwa da yau makiya manzan Allah suka samu suke ganin sun yi tseko sun kafarsa ta yi kwari a addini ba da wani abu suka samu wannan abin ba sun samu wannan abin ne ta kan taka mutuncin shehunanmu da ci musu mutunci da zagin iyayenmu da kafarta su sarki za sarki goma zamani goma ba yanda za a yi yanzu mu kuma muna ji muna gani muna da kuma abin faɗa Allah ya ba mu karatun mun iya ya ba mu abin da za mu faɗa ɗin kawai shi kenan sai mu ja mu yi shuru muna kallon ka ka kafirta shi tijjani ka kafirta shi barayi na taso zan tare sai ya taso a ce mu in je in koyi ruwal adabi. Ruwal adabin da tun ina ciki ake rera shi muna ji ruhul adabi mun ji shi mun iya mun karanta mun fahimce shi mun lakance shi yau da mutanen nan a babin ilimi suke in za su ɗauko shi tijjani ko shi Ibrahim su warware shi a ilimance ba matsala to amma a jahilce suke yi kuma wai yau ya zama tashin hankali kai kuna da iko ku yi magana akan shehun kowa ku ba za a iya magana akan shehun ku ba wani irin rashin adalci ne wannan yanzu an yi mana adalci mun yaga to mu abin da muke gaya wa 'yan uwa gaskiya ɗaya ce babu canji wallahi tallahi abu ɗaya ne kar ka zagi shehunansu haka kurum shehunansu suna zaune lafiya ba su taɓa maka shi tijjani ba su taɓa shehu ba su taɓa shi ba ba ruwanka ka ja baki kai shiru ka bar su su rike su yi imani da abin da suka yi ba ruwanmu da su in sun ga dama su bauta wa ibnu taymiya su dauke shi annabin su su yi wannan duk su ne ba mu da matsala illa iyaka mun ga dama mu yi wa'azi amma matsala ɗaya anan yanda ƙurar take duk wanda ya zagi shehun ka ya ci masa mutunci kuma kana da abin da zaka kare kai shiru to ka ha'inci kanka kuma ka sani mutanen nan ba za su taɓa yadda da kai ba yana ɗaya daga cikin su da murawaga duk wani sabon daƙiƙi da ya fito daga cikinsu in dai ka samu wani sabon daƙiƙi yana fitowa daga cikinsu abin da zai fara yi zaka ji ya ce wallahi yan ɗariƙa 'yan uwanmu ne muna son su muna kaza ku ɗauki wani mutum a nan Kaduna a Kaduna yake ko Abuja wani mai suna ya something Ibrahim ai kun ga ya fara fitowa ni zan yi sallah a bayan ɗariƙa ba zan yi sallah a bayan 'yan shi'a ba 'yan ɗariƙa 'yan kaza kaza kaza kun ga da ya samu abin da yake so ba gashi yanzu ya fara rikidewa yana komawa asalinsa ba yana sako shi Ibrahim yana zagi yana cin mutuncin shehu Tijjani sai sa muke faɗa ko kaji sun sassauta maka murya ka ba a hankali ka bi a baya me ya koro su suka zo suna kwantar maka da kai ka bi a baya waɗannan mutanen mun san su fiye da yadda suka san kansu fa ba addini bane a gaban su ba annabi bane a gaban su ba qur'ani bane a gaban su ba Allah bane a gaban su ah. da haka mutanen mu a bi a hankali a nutsu kar ku dinga ruɗu ai wane ya yabi kaza ya ce kaza shi da ya yabe ka yau gobe shi zai zama maka aladdul hisam zai zama to maka babban maki to wajibi mu tafi idan mu a buɗe mu tafi idan mu a buɗe babu yanda za a yi ka zo ka zagi shehu in ce kai da ka zagi shehu zan ja gefe in maka wa'azi ba wa'azi zan maka ba ibnu taymiya zan fedi sai ka ji a jikinka ibnu taymiya zan dagargaje shi wallahi ba wani zance a wannan magana ta gaskiya kuma a ilmance kaman yanzu yanda za mu karanta kaga dama ka yadda kaga dama kar ka yadda wannan ruwanka da haka jama'a haka za a tafi taɓa ni in taɓa ka ƙyale ni in ƙyale ka wannan ne magana kawai ba wani zance akan haka ba hankalinku zai tashi ba in hankalinku firo zai iya koma sama wallahi talla ba abin zai hana ba za mu taɓa ku ba in kun taɓa shehunanmu wannan wannan ka'ida haka za ta yi ta tafiya wannan sunna ce ta Allah sunna ce ta rayuwa yawa kuma dai alhamdulillah a fannin ilimi dai kun gaza kun san mu ba sa'annin ku bane dan duk waɗannan ganci an ce daktawa na profesa a dai wannan fannin dai Allah na tuba ba za ka ce ka san komai ba amma dai a wannan fannin sai kun yi shiru sai kun kawaita kun san an fi ku yawwa da haka wannan shine magana <laughs> ibn taymiya an ce ibn taymiya ibn taymiya banza ibn taymiya ibn taymiya kai a wajen kashe wal islami ne ni kuma a waje na banzan bazara ne kai hakuri ganzan bazara ne na fi tunanin <laughs> eh, eh, takalmin da zan sa da ƙuran da yake cikin takalmi na kan yi miya. to mu je karatu yau yan uwa daga cikin manya-manyan malaman musulunci gashi za mu kawo ɗaya wanda suka yi magana akan ibnu taimiya shi ma ba batijjani ba ne ya rayu da ibnu miya, ya san ibnu taimiya ibnu taimiya ya rayu da shi ya san kuma ibnu taimiya ya san shi za ma ka ji har mai ibnu taymiya yake faɗa a kansa wannan babban malamin da za mu yi magana a kansa bari mu gani ko malamai biyu ko uku mu kawo shine malami na farko za mu yi magana me za ka ji ra'ayinsa akan ibnu taymiya ka fahimci ba mu ne muke kallon ibnu taymiya a mazaunin banza wofi ba bari ka ji wannan malamin shine al-imamu al-hafizu qadil qudati eh babban jagora hafizi alƙalin alƙalai a sheikh taqiyuddin Ali ibn Abdulkafi bin Ali al-Ansari as-Subki a shafii wanda ya rasu a shekara ta 756 kaga Ibn Taymiyyah ya rasu 728 ne shi kuma ya rasu 756 wannan babban malami domin yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi wa ibnu taymiya raddi kaca kaca duk motsin da ibnu taymiya zai yi zai bi shi ya kaɗo mai littafi ya rubuta littafi mai suna Shifa'u siqam fi ziyarati khairil anam a ciki yayi wa ibnu taymiya raddi ya rubuta littafi mai suna adratul durratul mudi'a fi raddi ala ibnu taymiya ya rubuta wannan littafin yana da gargajancin ibnu taymiya ya rubuta littafi mai suna al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar saboda ibnu taymiya yana da aqida aƙidan cewan wuta za ta ƙare yana da aƙidan wuta za ta ƙare sannan ya rubuta littafi mai suna shannil garat alaman ankara safarar ziyara yayi wa ibnu taymiya raddi na cewa kar a ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafi mai suna annazarul nazarul muhaqqiq fil half bit talaq mu'allik ya rubuta kuma littafi mai suna naqadul ijma' wal iftiraq fi masail imani wat talaq da sauran littattafai wanda yayi a ciki yayi wa ibnu taymiya raddi kurare da dama ba dan dariƙa bane ya ga ibnu taymiya ibnu taymiya ya gan shi ya san ibn taymiya domin ka san ana wannan maganar shi ne sai ka ga wani gauɗe wani wawa wanda bai yi karatu ba daga cikin su waɗanda suke kiran kansu jagororin salafiyya kawai kana nan gauɗe ba kai karatu ba baka san komai ba an ce subiki sai ka taso ai subiki abin ibnu taymiya ne makiyansa ne dama kaza kaza to bari ka ji bari ka ji ka san waye su biki in mun gaya maka waye su biki daga bakin ibnu taymiya daga bakin almajiran ibnu taymiya sannan sai mu gaya maka kuma me biki yace akan ibnu zahabi zahabi kowa ya san zahabi yana da alaka da ibnu taymiya yana da kusanci da ibnu taymiya zaka yi cewa ɗabi wasu suna ce almajiri ibnu taymiya to mu bar shi almajiri ibnu taymiya sun faɗa to bari ku ji me zahabi ya rayu wanda ya rayu da subkin da shi da subki da ibnu taymiya duk zamanin su ɗaya bar ku ji mai zabi yake cewa yace shine alqadi al-imamu al'allama shine alƙalin nan jagora babban malami alfaƙihi faƙihi almuhaddith malamin hadisi alhafiz fakhruddin fakhrul ulama'i taqiyuddin abul hasan sibki ya ce wa kana sadiqan imamu zabi ya ce al-imamu sadiqan mai gaskiya ne mutathabbitan wanda yake tabbata akan gaskiya khayyiran dayyinan mutum ne mai yawan alkhairi mai addini mutawadi'an mai yawan tawadi'u hasanus sumti mai yawan shuru yana da kyan shuru min au'iyatil ilimi yana daga cikin rumbun ilimi al-imamu subki inji az-zahabi ce yana daga cikin rumbun ilimi yadril fiqha ya san fiqihu wa yuqarriruhu yana tabbatar da fiƙihu wa ilmal hadisi ya san ilimin hadisi wa yuharriruhu malam yana ware tsaki da tsaba a cikin ilimin hadisi wal usula wa yaqra'uha ya san usul kuma yana karanta usul wal arabiyyata wa yuhaqqiquha ya san larabci yana tabbatar da mai larabci yace wasan nafat tasanifal mutaqannina ko mutaqannina ya wallafa littattafai waɗanda suke masu matuƙar kyau wa baƙi ya fi zamanihi huza ilaihi bi bit haƙiƙi wal fadili a zamanin al'imamu imam ya ce shi kaɗai ake nunawa ga ibnu taymiyan ba a nuna ibnu taymiya subki ake nunawa ga zahabin ba a nuna zahabi subki ake nunawa in ji al zahabi, ya yace sami'tu minhu wa sami'a minni ji daga gare shi shi ma ya ji daga gare ni Ya ce sannan wa kama bisham ya zauna ya yi hukunci na alƙalanci a garin sham ya ce wa humidat a hakamuhu ya ce kuma hukunce-hukuncen da ya an gode musu an ga adalci a cikinsu wallahu yu'ayyiduhu wa yusaddiduhu ya ce Allah ya karfafe shi ya datar da shi kaga wannan tarjaman subiki daga wajen zahabi to shi dan tajuddin ah, dan al-Imam Subki tajuddin Subki a cikin littafinsa mai suna ad-dabaqatu ah, shafi'iyyal kubra ya kawo yana cewa Ibn Taymiya a zamanin sa baya girmama wani malami sama da yanda yake girmama ah, Subki al-Imam Subki sannan Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi littattafai da yayi wa subki raddi ga abin da ibnu taymiya yake cewa yace laqad baraza hadha ala aqrani ibnu taymiya da kansa ya kalli subuki ya ce kai wannan subuki din a duk tsarikunsa babu irinsa ya shige wa tsarikunsa gaba ɗaya in ji ibnu taimiya al-imamu safadi shi kan da ya taso ma ga abin da yake kawowa ya ce ibnu taymiya din nan ya ce marar da alayya faqihun ghairu subki tun nake ban taɓa samun wani malami da ya min raddi na ilimi in ba subki ba in ji ibnu taimiya to masha Allah to yanzu kun ji waye subki a gurin Ibn taymiya to yanzu sai mu dawo sai mu ji me shi al imam subki yake faɗa akan ibn taymiya bari mu ji akwai sa mai suna ad durratul mudiya fi raddi al-Ibn taymiya yake cewa fa innahu yana faɗa a shafi na uku yake cewa fa innahu lallai shi Ibn taymiya lamma a hadasa ibnu taimiyya ma a hadasa lokacin da ibnu taimiyya ya kirkiro abubuwan da ya kirkiro fi usulil aqaidi cikin usul na aƙida, ibnu taimiyya ya dinga kirkiro abubuwa wa naqada min da'aimil islami ibnu taimiyya ya warware dukkan wani da'aim da suke tabbatar da musulunci sai da ibn taimiyya ya warware su al'arkana wal ma’aƙi duk wani arkan na musulunci da wasu filas na musulunci Ibn taimiya sai da ya warware su Ya ce ba a da an kana mutasattiran ko mustatiran bi tabaiyatil kitabi was sunna bayan da Ibn taimiya mustatiran ya buya bi tabaiyatil kitabi was sunna sai su dinga ce muku ai mu alkitabu was sunna muke bi kamar dai halin salafawan yau ba gaske yi ba ai mu alkitabu was sunna alkitabu was sunna zamu bi alkitabu was sunna sai yace ibnu taymiya shi ma kana mustatiran bi tabi'iyatil kitabi was sunna ya buya abun bayan alqur'ani da sunna haka yake faɗa yace muzhiran annahu da'in ilal alhaq yana nuna wa mutane cewa shi fa yana kira ne a zo abu gaskiya hadin ilal jannati yana nuna wa mutane zai shiryar da su zuwa ga aljanna yace fa kharaja anil ittiba'i ilal ibtida'i ibnu taymiya sai ya fita anil ittiba'i daga bin annabi ya koma ilal ibtida'i zuwa kirkiro bid'o'i kaga malaman zamanin ibnu taymiya a me suke kalla ibnu taymiya dan bid'a ilal ibtida'i wa shazza an jama'atil muslimina ibnu taymiya ya ware kansa daga cikin jama'a musulmai ya ware kansa daga cikin jama'a musulmai ya zama na bi mukhalafatil ijma duk abinda musulmai suka yi ijma'i sai zo ya ce a ah, ni na saba ai ijma'i ya ware ai ijma'i ya ware wannan ni na faɗa batijjani ne ya faɗa al-imamu subki ne ya faɗa kuma gashi ka ji abin da ibnu taymiyan ya faɗa kan as-subki din kaga in zaka ji haushi ba ni na karzo man bara taya aka bani ban ga dalilin da aka zo ka ba min wannan katan ɗan bidi'a, ibnu taymiya katan ɗan bidi'a, irin ibnu taymiya ka ba min shi kace sai na bi shi ni ban ga dalili ba wannan malamai ne suka faɗa kar ka ji haushi na ka ji haushin waɗanda suka faɗa din gaskiya ne wannan kenan bayan ya faɗi wannan a littafinsa mai suna shifa'us siqam fi ziyarati khairil anam wato yana magana akan ziyarar manzon Allah bari ku ji zai kawo mawqifin ibnu taymiya sai ya ce eh lam ka sani annahu yajuzu wa yahsunu tawassul wal istighasa wat tashaffu bin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sani ya halatta kuma daidai ne yana da kyau kai tawassuli da annabi kai istigasa da annabi ka nemi ceton annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka nemi ceton annabi ila rabbi subhanahu wataala Allah ya bawa annabi ceton ka yace wannan diya halatta yace wa jawazu zalika wa husnuhu min al’ulumin ulumil ma'luma li kulli halaccin haka da kyan haka neman taimakon annabi tawassuli da annabi neman cetonsa ya ce abu ne wanda yake sananne ga dukkan wanda yake da hankali yake da addini Ya ce min fi'ilil iwal mursali na wasiyar salafi salihi wal ulama'i ce abu ne wanda yake aikin annabawa ne aikin mursalai ne aikin manya-manyan salafus salihi ne da manya-manyan malamai bayin Allah yace walam taɓi yunkir ahadun zalika min ahalil adiyani ba taɓa samun wani mutum wanda ya san Allah ya san addini ya san hakikanin gaskiya ba ce ba a tawassuli da annabi ba a neman taimakon annabi ba a neman ceton annabi Ya ce ba taɓa samun wani mai hankali wanda yake da addini ya yi wannan ba wala sami abihi fi zamanin min azmani ko wala sumi abihi fi zamanin min azmani ba mu taɓa jin a zamanin da suka gabata kafin mu ba ce ga wani babban malami ya ce ba a neman taimakon annabi ba a ziyaran annabi ba a tawassuli da annabi ya ce hatta ja abnu taimiya aha sai da babban shaidan din ya zo sai da ibnu taimiya ya zo fata kallama fi dalika bi kalamin yulabbisu fihi ala du'afai ya dinga kawo maganganu na ƙarya da shubuhohi wanda zai wautar da hankalin waɗanda suke da rauni a imani al'aghamar wanda suke wawaye wa Malam ma lam yusbaq ilayhi fi sa'ir al-asar ibnu taimiya ya kirkiro abinda ba wani malamin musulunci da ya riga shi wannan ni na ce ba ni na ce ba wa ya faɗa asibiti ne wa ya faɗa asibiti ne kuma ga bayan da zaka yi ga jaman subki ka ji daga bakin zahabi ga maganar da subkin ibnu taymiyan shi kansa ya faɗa akan subki din to a cikin littafinsa mai suna fatawa fi furu'il fiqh shafi'i ya faɗa akan ibnu taymiya yace wa hadhar rajul wannan wannan wannan mutum ibnu taymiya in ji subki Ya yace kuntu radattu alaihi fi hayatihi Ya ce kafin ya mutu yana raye na ta mai raddi fi in kare safara li ziyarati mustafa sallallahu alaihi sallam, ta yanda ya dage wai ba za ka je ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba in dai ka je hajji kawai kuma kun ga abin da zai gwada muku gaskiya ɗaya ne ibnu taymiyyah na kan bata yake nan nan nan yan kwana kwanan nan su dr ahmad bamba Allah ya ji ganshi kun gaya abin da ya fito ya faɗa ya ce ku zo kuna cewa mutane in alhaji ya je hajji ko ya je umara ku ce kar da ci annabi ya ce kana gaya mai haka tun daga nan ka kunna gaba tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan ra'ayin nasa ya sauka ya sauka Malam Ahmad Bamba ya sauka daga kan wannan keken ɓeran da Ibn Taymiyyah ya ɗora su to shine Subki yake faɗa yake cewa shi wannan Ibn Taymiyyah yace na sha mai raddi yanda yake inkarin kar a ziyarci Annabi wai musulmi ka ce mai kar ziyarci Annabi ni ban taba ganin kiyayi wallahi tallahi Yahudu suna kin annabi da gaske ne amma wallahi kullum he nayi nazari da wahabiya da Yahudu suwaye suka fi kin annabi a tsakaninsu wallahi Nakan yi nazarin nan in ce wai tsakanin wahabiyawa da yahudawa su waye suka fi kin manzon Allah haka kawai ka ce wa mutum kada zarci annabi ba kai ka biya masa kuɗin makan nan ba ba komai ba kawai gaba da annabi ka ce kada zarci annabi saboda wani dalili oho da wani dalili oho gashi abin da yake faɗa Ya ce na yi masa raddi wa fi karihi wa qawi talaq idza uh, halafa bihi summa zahara li min halihi ma ya ga hulai annahu manyu uta madu alaihi fi naqalin yanfaridu bihi li ilan ila naqli Ya ce na yi mai raddi akan abubuwa da dama Ya ce daga baya kawai sai ya bayyana min halin ibnu taymiya kai yace wannan an tsaya ana ta kula shi za a yi ta musu da shi ne yace saboda me yace ibnu taymiya ba abin a amince masa bane a duk abin da ya cirato shi kaga ibnu taymiya ya ce magana shi kadai ya ciro magana shi kadai to karka amince zai maka ƙarya kaman halin salafiya yau in ka ji ba salafi ya ce maka malamai magabata sun ce in ya iya ayyana maka su waye malamai magabatan ka rantsi kar ka yi kokonto ibnu taymiya yake nufi in ka ji basalabi ya ce maka ka ji makin annabi ya ce maka malamai magabata sun ce wallahi karantsi yana nufin ibn taymiya ne ko tokar kai ko tokar kai ƙarya yake yi in ba haka ba ya gaya maka suwaye malamai magabatan in tabe na ɗaya kenan na biyu in ka ga ibn taymiya ya ce maka malamai sun ce an yi ijima'i bai kawo maka malaman ba ka tabbatar ƙarya yake yi karantsi ibn taymiya ƙarya yake yi in dai ka ji ya ce maka malamai sun ce an ce wallahi ƙarya yake ka tabbatar ka rantse ƙarya yake yi sai sa al'imamu imam Subki yake faɗa ana yace duk abin da Ibn taimiya shi kaɗai ya nakalto maka to kar ka amince ƙarya ne ka bi diddigi sai ga ƙarya ne kuma ai ga matsalar mun buɗe ko za mu kawo misalai hayya wurin da ya ce an yi ijima'i mu ƙaryata shi ba ijima'i a gurin za mu kawo misalai suna nan za mu ɗebo su da yawan gaske za ku gani da yardan Allah to kun ji abin da al'imamu suki ya faɗa ya ce kama fi hadhihi mas'ala kaman mas'alan nan ta ziyaran annabi zai ce maka ai malam wane ya ce malam ya ce ƙarya ne shi kaɗai ya faɗa ba wani malamin da ya faɗa ya ce wala fi basin uhu li khalqihi al-maqsud bi ghayrihi kar ka amince da ibnu taymiya da bahasin da shi kadai yayi saboda yana iya kwaba al'amara ya cudanya maka danye da bushashi ya cudanya maka ƙarya da gaskiya gashi yace wa khurujihi anil hadd jiddan yace da yanda ibnu taymiya kan fita daga iyaka kullun zaka ga ya fita daga iyaka ya ce wa huwa kana muksiran min hifzi walam yatahab walam shekin? ibn taymiya ya kasance yawan hadda hadda didididididi amma walam yatahazzab bi shaykhin ibn taymiya bai da tarbiyya bai da shehi gashi walam yatahazzab bi shaykhin yace bai da shehi karka lura da shi to shine in kun lura makwafinsa wannan daƙiƙin yaron Kasimu Gashuwa Da ƙiƙin yaro zaka ga ya zauna yana ware ido kamar ɗan fashi shi kaɗai eh, yana magana magana yadda ka san mace za ta aihu a gajiye wanda suke sauraron san a gajiye ka rasa ina yake so ya je bai da basira bai da kwakwalwa jahili da ƙiƙi fituk wai irin sa ne kuma yake magana akan professor Magari. Yaran da mu mu kake zuwa ka roƙi mu, ka nemi taimakon mu. Kuma wallahi, tallahi, shi Kasimu Gashuwan yana ji lokacin ma da ya bugo min waya sai da ya ce gaskiya malam na ji karatun ku yanda kuke shimfiɗa ilimi sai da ya faɗa ga da bakinsa amma kaga wai yau basalafi da yake bakin bakin basalafi ba nazimi ne wai yake cewa wai wai yake cewa professor wai dalibi na canja wannan yaro wannan yaro Kasimu shuwa karamin yaro da shi shi yake wannan rashin kunya shi yake wannan magana to ka duba yanda yake ku lura da yadda yake yi za ku ga ya je kawai ya zauna sai ya je ya ɗauko littafin tarihi sai ya dinga haddace sunan malam malam wane malam wane malam wane ya rasu a shekara kaza iya abin da ya iya kenan ta yadda in zaka zo ka yi mai tambaya ɗaya biyu a littafin kawai zaka ga ka sare shi zaka gane jahilcin sa magana ɗaya zai yi ka gane jahili ne min awwalihi ila akhirihi daga farkonsa zuwa za ka gane jahili ne to fa waɗannan su ne kuma yanzu salafiyan suke kallon su a mazaunin kuduwa malamin hadisi kaga wai suna cewa mutum malamin hadisi ka rasa ka inna lillahi inna ilaihi raji'un akwai malamin su da yake zuwa yi tafsiri a nan Bauchi suna ganin sa shine kuduwa sai ka ji ma suna cewa malamin hadisi na Afirka to ko malamin hadisin rijiyar lemu bai kai ya zama ballantana ya zama malamin hadisin Kano ko malamin hadisin Afirka makaryatan banza makaryatan wofi ku tsaya kawai a malami ne Allah ya dan buɗa masa abin da ya buɗa masa laba'as. amma malamin hadisin Afirka waye bashi salafiyanci a addinin salafiyanci ba addinin musulunci ba ne ba addinin musulunci ba ba addinin musulunci ba to yanda kaga ibn taymiya yana yin wannan abun walam ya ta'azzabbi shekin bai da malami to su ma irin waɗannan yaran haka suke su kasu mu gashuwa ba su da shehi shehinsa kawai littafi ne ba su san su je gaban malami su naɗa gwiwa su yi karatu ba sun koyo rashin kunya da rashin mutunci da ta da fitsara abin da suka iya kenan ba su da malami ba su da shehi walam ya tahaddab bi shaykhin ibn taymiya bai da shehi kuma dama ya ce malamai suna faɗa sun ce malla shaykha lahu fa shaydanu shaykhuhu duk wanda bai da shehi shaydan ne shehin sa to gashi walam ya tahaddab bi shaykhin shi ma bai da malami gashi abin da suka faɗa kenan bar ma ku ji sai ya ce walam yartadi fil ulumi ibn taimiya bai ba a hora shi ba yurtarafilu ba a hora shi a bangaren ilimi ba ba a hora shi a bangaren ilimi ba bal ya akudu ha bi zini ibn taimiya kawai abinda gogolwarsa ta gane mai shine ilimi a wajensa kawai sai ya kaftar yace ma a jasaratihi wattisa'i khayalihi tare da tsaurin ido irin nashi da faɗin tunaninsa haka yake gano ya ce wa shugubin kasir tare da hauka da yawa ya ce sun mabalagani min halihi ma yaqtadil i'rada anin nazar fi kalamihi jumlatan alimamu imamu ya ce daga baya da na gane waye ibnu taimiyya labari ya riske ni kawai cewa wani yana da ɗan wani damuwa a tunaninsa da kwakwalwansa ya ce kawai sai na ga cewan in rabu da shi ma in daina kula shi gaba ɗaya ya ce wa kanan nasu fi hayati ibtalau bil kalami ma ma'ahulin raddi alai ya ce sai dai Allah ya jarrabu wasu malamai da yawa lokacin yana raye kowane malami yana burin ya ga yayi wa ibnu taymiya raddi saboda yanda ya ga ibnu taymiya yana yaɗa ɓata a tsakanin mutane ya ce bayan ya yi wannan sai ya ce wahu bisa bi ijma'il musulmina aka kama Ibn taimiya wahu bisa aka ɗaure shi a gidan kurkuku bi ijma'il musulmi na musulman lokacin kaf sai da suka yi ijma'i cewa Ibn taymiya kamata a ɗaure shi to sai mun zo muna faɗa yanzu sai ka taso ka kumbura zuciyarka ta yi kaman za ta fashe kana cewa mun ce muna taba malamin ka ba mu muke taɓa ba littattafan musulunci ne a rubuce yake kuma baka yi saka duba ka ce babu ba wahu bisa an tsare shi an ɗaure shi bi ijma'il musulmi na da dukkan ijma'in musulmai gaba ɗaya ya ce wa wulatul umuri ala zalika hatta mata haka shugabannin wulatul umuri shugabanni gaba ɗaya suka sa hannu suka ce kai wannan zai jawo mana bala'i ya ɗaure shi hatta mata har sai da ya mutu a gidan kurkuku kuma haka ne ibnu taymiya a gidan kurkuku ya mutu har asibiti yake cewa bani da wani burin in ci gaba da magana a kansa bayan ya riga ya mutu saboda ya riga ya shige ya ce muna ganin mun fi karfin mu tsaya muna yin magana akan irin waɗannan to wannan kenan da aka yan uwa magana ta gaskiya wannan mutumin abin da duk kuka ji muna faɗa ba muna faɗa ba ne bisa son zuciya ba muna faɗa ba ne don mu ci mutuncin ko su salafawan ko don mu so samu sarai muna gaya musu ne kai zagi kake yi na cin mutunci ka zagi malaman mu ka ci mutuncinsu ku zo kan mimbari a ce dakta wane ya sako gemu firofesa wane ya sako gemu ku zo kan mimbari ku ci mutunci ku yi walakanci to labas mu kuma gashi mu ba za mu zo mu yi cin mutunci ba ba za mu yi walakanci ba amma za mu karanta muku me malamai suka ce ya rage muku da ku da malaman ku je ku duba ku gani haka ne ko ba haka bane mu tafi mu bar su biki haka in ka yi maganan biki bari ku ji ga malami na biyu makaranta ko ɗan kaɗan daga cikin bayaninsa akwai wannan babban malamin al'imamu alhafizu ƙadil, ƙudati shi ma alƙalin alƙalai ne al jama'a izzubnu jama'a shine izzuddin abu amr abu umar abdulaziz bin muhammad bin jama'a alkinani wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da sittin da bakwai wanda shi ma mu'asirin ibnu Taimiyya ne ya ga ibnu Taimiyya sun rayu da ibnu Taimiyya. ya san waye ibnu Taimiyya. malamai sun rubuto sun nakalto mana jumlan sannan da ya faɗa kan ibn Taimiyya. bangarori da yawa bari ku ji me yake faɗa ga abin da ya faɗa kan ibn Taimiyya. ah ka zagi shekul islam ka ce shekul islam ibn Taimiyya, wannan babban salihin bawa kana kinsa kana mai hasada ina kinsa ina mai hasada na rayu da shi ne ina ruwana da shi yana bani ci ne ko yana bani sha ibn Taimiyya. da ban yadda ba kawai a wawantar da hankalin al'umman manzan Allah saboda wani mutum wai shi Ibn Taymiyyah ga abin da yake faɗa shi wannan babban malamin ya yace Ibn Taymiyyah abudun wani bawa ne adallahu Allahu da Allah ya batar da shi wa agawahu Allah ya tabar da shi wa albasa hurida da alkhizi Allah ya sa wa ibnu taymiya rigan jin kunya tun a duniya kafin lahira wa ardahu Allah ya halaka shi wannan ba malami ne ba tijjani ne ba ba tijjani ba tare da ibnu taymiya suka rayu sun yi ido biyu ya ganshi sun ganshi gashi abudun ibnu taymiya bawa ne in ji shi adallahu Allah Allah ya batar da shi wa aghawahu ya tabar da shi wa albasahu rida alkhizi ya sa mai rigan jin kunya wa ardahu ya lakar da shi wa ya faɗi wannan mu muka faɗa ba tijjani ne wanda suka rayu da ibnu taymiyyah ne suke faɗa sun fi ka sanin sa to wannan duka waɗannan malaman da muka kawo fa sun rayu da shi sun rayu da ibnu taymiyyah Dan haka bayan mun bar wannan yan uwa a gurguje mu tafi malami na uku ka duba qadil qudati alƙalin alƙalai shi ma kun ji manyan alƙalai ne suke hukunci akan ibnu taymiyyah bayan malamai ne shine wa al-muhaddith babban malamin hadisi الشيخ تاج الدين أبي Abdulwahab na الوهاب نجل Hafiz Ali bin بن عبد الكافي الأنصاري السبكي الشافعي دان الإمام السبكي wanda ya rasa a shekara ta ɗari bakwai da saba'in da ɗaya shi ma ya rayu da ibnu taimiya ga abin da yake faɗa a cikin littafinsa ɗabaƙatu shafi'iyyal kubra yana faɗa ya ce wa alam ka sani anna hadhihi rifqa a'ani zai kira maka sunayen almajiran ibnu taymiya yace kaga waɗannan almajiran na ibnu taymiya waɗannan mutanen almizi da azzahabi da albarzali da, da wa kathiran minhum da yawa daga cikinsu da ibnu shamsi ibnu qayyim kenan wanda suke kiran shi da ash-shamsi yace adarra bihim abul abbas ibnu taymiya idraran bayyinan yace waɗannan almajiran na ibnu taymiya Ibn taymiya ya cutar da su cutarwa babba cutarwa mai girma ibnu taymiya ya cutar da su to kaga yanzu idan ibnu taymiya ya cutar da zahabi ya cutar da mizzi ya cutar da ibnu kasir ya cutar da ya cutar da ibnu alqayyim kai kuma a wannan zamanin da ka zo kana bin sa shaykhul islam kai ma ya cutar da kai ya cuce ka baka sani ba gashi malamai ne suke faɗa da suka rayu da shi yace ya cutar da almajiransa yace wa hammalahum min azaimil umuri amran laysa hayyina ibnu taymiya ya dora su akan wani keken bera wanda keken beran nan ba mai sauki bane ya je ya rubza da su Ya ce wa jarrahum ila ma kana taba'ud minhu aula bihim ibn taymiya ya ja su zuwa ga abinda nisa da abin a gare su shi yafi amma ibn taymiya ya ja su zuwa ga wannan a gare Ya ce wa auqafahum fi dukakin min Ya ce ya je jefa su a cikin rububin wuta almarju'u min allahi an yatajawaza halahum wali ashabi Ya ce muna burin Allah ya gafarta musu hatta wannan abin da mu ma muke faɗa din akan Ibn Taymiya shin muna burin Ibn Taymiya in ya mutu ya shiga wuta muna addu'a Allah ya yabe masa amma bata ya bata kuma ya batar babu shakka ya ɓata ya ɓatar, amma muna burin Allah ya yafe masa tare da haka saboda Allah rahamarsa mai faɗi ne Allah zai iya yaye masa zai iya yafe masa kar ka jawo shi fa ba ni na faɗa ba ba ni na faɗa ba tajiddini sabiki ne yake faɗa ya ce almajiran ibnu taimiya ya cuce su sai ibnu alƙayyim su zahabi su ibnu kasir sai mizi ya jefa su cikin bala'i kuma za mu zo mu karanta nan gaba za ka ga bala'in da ya jefa su ɗin Shi ne maganar da nake cewa zan naɗo muku jelattar waɗanda za ta koma baki aka zo aka kama ibn al-qayyim akan batun tausili da annabi da rashin kunyan da yawa annabi da annabawa aka tsayar da shi yayi musu bai faɗa ba aka kira shaidu suka ce ya faɗa aka mai bulala ibn al-qayyim aka dora shi akan jaki ana tafiya da jaki ana tura shi a cikin gari ibn kasir ma haka aka yi mai aka cire mai riga ana tafiya da shi a tsakiyar gari ana dukan shi da bulala ana watsa mai ruwa wa ushira aka sharanta shi ana ku kalli waɗannan su ne kaza almajira ibn taymiya shi ma ibn taymiyan duka waɗannan bayan an kulle su a kurkuku ɗaya aka fara sake su mizzi su su ibn kasir da sauransu bayan an sake su daga baya aka bar ibn taymiya da ibn alqayyim daga baya aka sake ibn al shi kuma ibn taymiya ba a sake shi ba sai gawarsa aka sake sai ya fito a gidan prison wannan abin da ya faru kenan yana rubuce an musu bulala sai sa ka gani ashe in ka zo kana maganan cewa kai da aka sa ka ka zo DSS suka zo suka ce sun kama ka sun ce ka tu kar ka fara jin haushi na ibnu taymiya shi ma DSS din zamaninsa sun kama shi sun mai bulala sun dora shi akan jaki sun zane shi sun fito da shi Eh, ni kuma ni kuma ni kuma yanzu kaga singileti na ta zama mun babban rawani duk yanda zaka yi suna na zakin faida <laughs> kaga shi kuma ibnu taymiya yana nan ga abin malamai suka rubuta a kansa <laughs> ya yake nan da wanda aka dora shi akan jaki aka mai bulala ana kada shi da bulala a cikin gari ana zane shi da wanda aka cire mai singileti ya fi daraja kaga yana fi ibnu taymiya daraja wannan singiletin nawa za ka saya ku tambaya mun salafa nawa za su sayi singileti ina sayar da singileti a comment section ku <laughs> tambaye su nawa za su saya insha Allah a zan sayar musu ku yi hakuri ba ni na faɗa ba um, wanda ya faɗi wannan tajiddini ne shi ya faɗi wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala a gurguje malami na ƙarshe wanda za mu bayar a yau mu rufe maganan a haka shine akwai arrahala a sheik abu abdullah muhammad bin abdullahi lawati a ɗanji wanda aka fi saninsa da ibnu baduda wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da tamanin da tara yana da littafi tuhfatun nuzar fi ibil amsari wa ibil asfar ya faɗa bari ku ji me yake faɗa akan ibnu taymiya ga abin da yake faɗa ya ce wa kana bi Dimish min kibaril fuqaha al hanabila taqiyuddin ibn taymiya kabiru sham ya yatakallamu fil fununi Ya ce a garin dimishk daga cikin manya manyan malaman fiqihun hanbaliya akwai wani mutum da ake ce mai taqiyuddin ibn taymiya wanda yake kabiru sham babba ne a sham ya yatakallamu fil fununi zaka samu ibn taymiya yana maganganu a fannoni daban-daban sai ya ce illa na fi aqlihi shay'an sai dai a kwakwalwan Ibn taymiya <laughs> akwai wani abu Ibn taimiya yana da tabin hankali za mu zo za mu karanta a nan za ku ga yadda aka rubuta a hukumance aka yi transfer din ibnu taimiya daga dimishk aka kai shi kasar misira suka ce a kai shi asibiti a duba kwakwalwansa taɓaɓɓe ne bai da hankali gashi Ibn baduda yana faɗa a rahala yana cewa Ibn taimiya illa annafi fi aqlihi shay'an yawwa a kwakwalwan ibn taimiyya akwai wani abu taɓaɓɓe ne yana da taɓuwa to kaga ba yanda za a yi malaman musulunci suna maganan mutum taɓaɓɓe ne kawai ka zo kuma kuna jogana mana shi kuna so dole sai mun karɓe shi ko mu so ko mu ki ibn taimiyya ya fi kowa a toshe imamu maliku a tara imamu maliku a yi banga banga a gaban imamu maliku ya zama na maimakon muna cewa malikiya wata rana sai mu tashi muna cewa taimiyya ko to ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba za mu fito za mu yi bayani wannan ita ce halka na biyu kun ji wasu daga cikin malamai ba na gaya muku za a yi ta yi ba za ku yi ta jin malamai idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya za ku ji sababbin malamai insha Allah in Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya za ku ji sababbin malamai albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallama yawwa da haka muna bada cikiya na yan uwa na ga yan uwa suna ta suna tewa talle suna suna tewa mm, salafawa tallan singileti na da Allah duk wanda zai saya <laughs> muna masa talla Allah ya sa zai saya Allah ya sa mu dace to amma daga ƙarshe a yan uwa muna faɗa har su salafawan a ku kwantar da hankalinku ku yi haƙuri ku kwantar da hankalinku ku yi haƙuri karatu ne ya jawo haka ba muna yi ne don mu ɓata ku ko don mu ci mutuncin ku ko don mu walakanta ku ko don mu tozarta ku ba babu babu muna yi ne domin abin da ya bayyana mana na gaskiya mu gudu tare mu tsira tare ibnu taimiya ku gane cewan za a iya yin addini babu ibnu taimiya kuma babu lallai yadda kuke ganin kun amince da ibnu taimiya kun yadda da shi to haka mu ma muke ganin shehunanmu da malamanmu mun amince da su mun yadda da su ba mu lizimta maka mun ce sai ka bi shau tijjani ba ba mu lizimta maka mun ce sai ka bi shau ibrahim ba ba mu lizimta maka mun ce sai ka bi wani imamu sai ka bi imamu malik ba ba mu lizimta maka mun ce sai ka bi wani daga cikin malaman da muke ganin mun yarda da su ba ba mu ce sai ka yarda da maulana sharif ibrahim sala al-husaini ba ba mu ce sai ka yarda da maulana shi tsaro su bauchi ba ba mu ce sai ka yarda da dukkan sauran malaman mu ba amma kuma kai ma ka sani ibn taymiyyah da kuke ta tallan sannan wallahi tallahi shine kimma shekul islami majaduddini waye waye a ita yi akai a kawo akai goro akai mari a a dawo to ku ji fa mai malaman musulunci suka faɗa a kansa za mu zo za mu karanta shin da gaske ma musuluncin sa ma ya inganta domin za mu yi mai hukunci da aƙidunsa idan wannan mun gama jin bayanin malamai mun gama jin bayanin malamai mun karanto mun karanto malamai mun ji bayanin su waɗannan malaman mun ji ra'ayoyinsu to daga ƙarshe abin da za mu yi shine sai mu hukunta ibnu taimiyya da kotun da ke cikin littattafansa sai mu ɗebo aƙidunsa sai mu bayyana wa duniya mu ce ga aƙidun ibnu taimiyya aƙidun mu karanta idan mutum ya ji aƙidin yana ganin wannan aƙidin na musulunci ne ya hukunta shi da musulunci in yana ganin aƙidin na kafirci ne e, e, e, ya hukunta ibnu taimiyya da aqidin kafirci wannan ba matsala ne. da haka Allah ya sa mu dace albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu da su gaba daya sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa ma tawfiqi illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil